This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. A jiya Alhamis ne masu zanga-zanga a birnin Baltimore suka gudanar da wani gagarumin maci ta titunan birnin. A Nepal ma'aikatan agaji sun ceto wasu mutane biyu daga baraguzan girgizar ƙasar da ta faru ƙarshen satin da ya wuce. rundunar sojin najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane 150 da mayakan boko haram suka kame to kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da takaddama kan cire tallafin mai a kasafin kuɗin bana duk yadda aka yi sun yi ne saboda gwamnatin da za ta shigo in ta zo ta samu babban matsala babu wani maganar tallafi kuma bayan ma da amfani Za kuma ku ji cewa a yayin da ake takaddama kan hurumin kwamitin karɓar mulki, an lura cewa kafa mutum ya dace saboda. A tabbatar da cewa duk abubuwan da za a miƙa wajen sabuwar gwamnati tabbatattu ne kamar da aka rubuta su. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafata da shirinta na lafiya uwar jiki, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. A jiya Alhamis ne masu zanga-zanga a birnin Baltimore suka gudanar da wani gagarumin maci ta cikin titunan birnin yayin da ake ƙara samun raɗe dangane da sakamakon binciken da 'yan sanda suka gudanar game da mutuwar Freddie Gray. matashin ɗan shekara ashirin da biyar da haihuwa ya mutu ne sanadiyar raunin da ya ji a bayansa ranar sha tara ga watan afrilun da yayin da yake hannun 'yan sanda mutuwarsa ta janyo zanga-zanga masu yawa ungoyin baƙaƙen fata a birnin baltimore 'yan sanda sun tura rahoton binciken da suka gudanar zuwa ofishin babban lauyan gwamnatin jihar inda za a yanke shawarar ko za a tuhumi 'yan sandan shida da suka kame matashin kusan komai ya lafa a birnin tun bayan tarzomar da aka yi ranar litinin duk da haka 'yan sanda suna shirin fuskantar ƙarin zanga-zanga idan aka bayyana rahoton binciken da suka gudanar jami'an 'yan sandan dai sun ƙi bayyana abin da suka samo a binciken ko a daren jiya alhamis ma an yi zanga-zanga kan cin zarafin da 'yan sanda ke yi sun yi maci a birnin baltimore hakanan an yi maci a garuruwan da suka hada da cincinnati philadelphia inda 'yan sanda suka hana masu zanga-zangar rufe manyan tituna To, Sarfilu a jiya Alhamis a Nepal, ma'aikatan agaji sun ceto wasu mutane biyu daga ɓaraguzan girgizar ƙasar da ta faru a ƙarshen satin da ya wuce. abin farin ciki na ba kasafai ba, yayin da adadin waɗanda bala'in ya hallaka su ke kaiwa dubu shida. An goce da sowa a Kathmandu babban birnin ƙasar, lokacin da ma'aikatan agaji suka zaƙulo wani yaro ɗan shekaru sha biyar da haihuwa daga cikin baraguzan gidan saukar baƙi bayan 'yan sa'o'i kuma aka samo nasarar ceto wata ma'aikaciyar sashin girke-girke a wani otal matashin wato matashin baɗe da ƙura an saka masa abin riƙe wuya kafin aka ɗauke shi zuwa asibiti amma ma'aikatan lafiya sun ce matashin ya ɗan kuje ne yaron ya ce ya samu wata robar mai ɗauke da man shanu kuma ita ce ya rinka tsutsa har aka ceto shi ma'aikatan agajin dai sun ce matar da suka zaƙulo tana cikin hayacinta har ma ɗaya daga cikinsu yake cewa tana magana tamkar tana jin kamar an sake mata sabuwar halitta tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen duniya daban-daban na ci gaba da tono gine-ginen da suka rushe yayin da masu aikin agaji suke ƙoƙarin rarraba kayan masarufi ga waɗanda suka samu tsira. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin najeriya ta faɗi cewa ta kubatar da wasu mutane 150 da mayakan boko haram suka kame mai magana da yawon rundunar kanar sani usman ya faɗa wa murya amurka cewa dakarun sun ceto kusan yara 100 da mata 50 ranar laraba yayin da suke kutsawa cikin dajin sambisa da ke arewa maso gabashin kasar dajin sambisa dai akwai sansanonin 'yan kungiyar boko haram da yawa kuma ana kyautata zaton a nan ne 'yan kungiyar ta kai dubban 'yan ƙasar da ta sace cikin 'yan shekarun nan sojojin najeriya sun ce sun kubatar da 'yan mata 200 da mata 93 daga dajin na sambisa ranar talata da ta gabata ceto matan da aka yi ya ba da ƙwarin gwiwa kan ceto 'yan mata 219 da aka sace a garin Chibok cikin shekarar da ta gabata tun sanarwar farko da rundunar sojan ta bada ta nuna da alamu ta nuna babu ɗaya daga cikin ɗaliban na Chibok cikin 'yan matan da aka ceto. Sojojin ruwan Amurka sun fara raka duk jiragen 'yan kasuwa da suke ɗauke da tutar Amurka har zuwa mashigar ruwan Hamus daga bakin kogin Fasha ko tekun Fasha domin tabbatar da cewa Iran ba ta yi musu katsalandan ba. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce an ɗauki wannan matakin ne a zaman martani kan abubuwan da hukumomin a washington ke kira katsalandan daga iran To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kungiyar kwadago a Najeriya NLC ta sa wato ta sa kafa ta shure kasafin kuɗin Najeriya na bana saboda rashin saka tallafin man fetur. al'amarin da wasu kuma ke yabawa daga Abuja ga Madina Dauda. Naira triliyan hudu da biliyan ɗari hudu da casa'in da uku da 'yan kai ne kasafin kuɗin an kuma gina shi akan sayar da gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka hamsin da uku ne a kasuwan duniya. Ƙananan ayyuka na da kashi tamanin cikin 100 na kasafin kuɗin, sannan manyan ayyuka kuma na da kashi ashirin Ba a sa ko kwabo domin tallafin albarkatun man fetur a wannan kasafin ba, wani abu da ƙungiyar ƙwadago ta ce ba zai sabu ba bindiga a ruwa. Comrade Nasiru Kabir jami'i ne a ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa. Abubuwan da suka bayyana a ciki ya nuna mana a mu na kisa a ciki. In kin lura a ciki wannan abu sun kuma cire wato tallafin man fetur duk yadda aka yi sun yi ne saboda gwamnatin da za ta shigo in ta zo ta samu babban matsala da kungiyan kwadago da kuma sauran kungiyoyi da kuma 'yan Najeriya. Sakataren dillalan man fetur na ƙasa ɗan Ladi Fasali ya ce cire tallafin albarkatun man fetur ɗin shine zai kawo ƙarshen wahala da al'umma ke sha akan rashin man fetur. Gaskiyar magana da ma'aishi tallafin in kin kula baya ma taimakawa ta yakan Najeriya. babu wani maganar tallafi kuma bayan ma da amfani in kin kula da maganar kananzir an kashe how many billion of dollars akan maganar kananzir amma ba ka taba ganin kananzir a gidan mai ana sayarwa ba an riga an mai da shi wani kabal a NNPC su suke sayar da kayan su su suke yaudaran yan Najeriya Ganin cewa kwanaki kalilan ne suka rage wa gwamnatin da ta shirya kasafin kuɗin. Sai na tambayi Abubakar Ali ƙwararre a harkar tattalin arziki ko gwamnati mai jiran gado za ta iya amfani da wannan kasafin kuɗin kuwa ga abin da yake cewa. Ai wato wannan kasafin kuɗin akwai kafafuwa da yawa shine ake cewa kele ko na tabbata wannan sabon gwamnatin ta kama aiki tilas za ta tsaya ta duba ta sake nazarin wannan bajet din a yi sabon gyara amma a yadda yake ba yadda za a yi sabon gwamnatin da yake neman canji yadda 'yan najeriya suke nema abubuwa su canja na hanyar samun aiki da gona da sauransu wannan kasafin ba za ta tsaya ba ana turka turka saboda kuɗi Wannan haka yake a kuma gaida Madina. To kamar yadda aka sani dai cikin 'yan kwanakin nan an shiga wata 'yar takaddama tsakanin gwamnatin Najeriya mai barin gado wadda ke zargin kwamitin karɓar mulki da wuce gona da iri da kuma gwamnati mai jiran gado wadda ita kuma ke kare ayyukan kwamitin don haka na tambayi wani mai sharhi kan zamantakewa da siyasa kuma ɗaya daga cikin dattawan arewacin najeriya ko na ƙasar ma farfesa ango abdullahi don ya mana fashin bakin wannan al'amarin da kuma yadda ake biyan jami'an gwamnati mai barin gado maƙudan kuɗaɗen sallama sai ya fara da batun kwamitin karɓar mulkin kamar haka. Ba da za a yi a ce za a karɓi mulki tsakanin tsohon tafiya da sabon tafiya ba tare da an yi tsari ba mai kyau tsarin kuma daga sassan nan guda biyu su kansu da sashin da zai mika da kuma sashin da zai karɓa. ai aikin hankali ma ya nuna cewa dole sashin da zai mika shi ne ma zai fi tabbatar da cewa abinda zai miƙa nan ya miƙa shi tabbatacce irin yadda yake a tabbatar da cewa duk abubuwan da za a miƙa wajen sabuwar gwamnati tabbatattu ne kamar da aka rubuta su domin za a ba da su a rubuce ne ba da fatan baki kawai za a ba da su ba saboda haka abin mamaki ne ma har a ce gwamnati wanda take kai yanzu tana hangen cewa sabuwar gwamnati mai zuwa tana mata katsalandan kan aikinta to ban san abin da suke nufi da yau tsakaninmu da dai karban samun karɓar mulkin nan da za a yi duk sati hudu ne saboda haka idan ba a tabbatar da cewa an tsara yadda za a bayarwa ba su ita sabuwar gwamnati za ta shigo ne ta shiga cikin matsaloli wanda bai kamata ta shiga ciki ba domin abin da za a mika mata nan a tabbatar da cewa tabbatattu ne to Profesa. ni ban hankali a cikin maganan da suka yi cewa sabuwar gwamnati ba za ta kafa kwamiti ta ba da waɗansu ƙa'idoji wadda za su saba ma aikin gwamnati ba aikin da za ta zo ta karba ai hakkinta ne ta tabbatar da cewa ta yi aiki saboda mutanen najeriya kuma muna so ita sabuwar gwamnati tabbatar cewa abin da aka mika mata nan gaskiya ne idan aka sami cewa ba gaskiya ba ne dole ta bincika ta tabbatar da inda gaskiya take. Farfesa eh, baka ganin kamar yadda ita gwamnatin ke zargi ana riga malam masallaci ba a barta ta natsu ta eh, tsara yadda za ta miƙa mulkin ba idan ana cewa za a binciki kaza za a yi kaza kamar za a tsorata ta kasa natsuwa? To, bayanin nan natsuwa ciki ko rashin shi, in kana da gaskiya me na tsoro. abin da za ka rubuta in gaskiya ne me na tsoron rubuta shi ka ba da shi saboda haka mu a wurinmu abin da ya nuna mana kuru-kuru shi ne cewa wanda masu miƙa wannan ina tsammani ba su da gaskiya inda suna da gaskiya ba kamata su ji tsoron rubuta abin da yake tare da su su miƙa ma wa'annan masu zuwa sababbi ba saboda haka nan wannan ma suna kafa shaida ne mu a wurinmu cewa lalle akwai abubuwan da suke ɓoyewa ko mu za mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da cewa gwamnati mai shigowa ta tabbatar da gaskiyan abin da suka rubuta ko karya abin da suka rubuta. Profesa watakila suna nufin ana raba musu hankali ne ta wajen... Hankali mai za a raba musu menene na raba hankali aiki in ka san aikinka ai bai kamata wani ya raba maka hankali daga waje ba. Raba musu hankali mai za a yi. To, Profesa, wani batu kuma shine batun kuɗin sallama da akan baiwa manya-manyan shugabannin siyasar Najeriya idan za su bar mulki. Alal misali, mm. an ce za a baiwa shugaba Gula Jonathan da shi da wasu mukarrabansa naira biliyan uku da ɗigo ashirin da hudu alhalinku ga wasu 'yan Najeriya sun yi shekara kusan ashirin ba a biya su haƙoƙin sallamar su ba misali a ma'aikatan New Nigeria kullum suna kuka ba a biya su ba kuma gwamnatin tarayya ce ya kamata ta biya har sun tafi kotu kotu ta ce e suna da gaskiya kamata i gwamnatin tarayya ta biya ya kake ganin ya kamata gwamnati mai zuwa ta fuskanci matsaloli irin wannan to wannan tun farkon wannan shiri da aka yi ba a shirya gaskiya ba dama ba bai fara daga wannan gwamnati mai fita ba mm. domin idan ka lura tun lokacin da aka dawo da mulkin farin hula muke cikin hali irin wannan. Za ku ji ƙarshen hirarmu da Profesa Ango Abdullahi a shirinmu na hantsi, yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba. Babu mai da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi matsalar Bala annobar sankaro a jamhuriyar Nijar kafin Dr. Muhammad Ladan ya shigo ya amsa wato ya mana bayanin yadda ake kamuwa da cutar da kuma alamominta da kuma hanyoyin rigakafi. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tun watan Janairu aka samu bala annobar sankarau a jamhuriyar Nijar. Ya zuwa yanzu dai an ba da rahoton cewa kimamin mutane 905 ne suka kamu da cutar a yankuna bakwai daga cikin yankuna takwas na ƙasar, yawancinsu a Niamey babban birnin ƙasar. inda wannan matsala ta zama annoba. Hukumomin ƙasar sun yi bayanin cewa ƙarancin alluran rigakafi ne ya sa annobar ke yaɗuwa. Annobar ta sa hukumomi suka rufe makarantu. Har ma firaministan ƙasar ya buƙaci taimakon ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. To a kan wannan matsala abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya zanta da Malam Mustapha Kade, shugaban wata ƙungiyar farar hular Nijar. wanda ya yi bayanin cewa matsalar ta zama annoba domin kuwa to na farko dai tun watan januari tun watan janvier dai aka samu labarin cewa da gashi wani sabon eh, irin ciwo na sankarau ya shigo a jamhuriyar nijar to an yi tsammanin za a ɗauki matakin nai to sai gashi a yau domin shi wannan sabon ciwo na sankarau wato eh, nashi tsage wanda ake ce ma na shaushawa magani na shaushawa wato sai an tambaya ne ake ake yin shi to sai gashi wanzu a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna ana neman a yi ma al'umma eh, shaushawa ba maganin eh, wajen masu saidawa to kenan shi ya zan matsalar da duk sahiya nan ya mai babban birnin wato za a samu yara kankana da manya da dama waɗanda wannan ciwo ya kashe kuma babu wato maganin shaushawa ana kira ga gwamnati gwamnati ya gaza yin komi domin baya da komi a cikin hannuwa kun san da tun lokacin da wato aka shaida mishi da wannan ciwo ya shigo inda an ɗauki matakin ne da a yau ba za mu shigowa ba a cikin wannan haluka sai yau gashi kwanis tashi mutane suna nan suna mutuwa wato babu tsage to kuma eh, domin haka muke ganin cewa eh, wato babban lahi. a kan gwamnati yake tunda gwamnati ne bai ɗauki matakin nai ba. To ga ganin ku kenan me yasa eh, ba ɗauki matakan ne ba kan wannan eh, ciwo da an san shekara duka a wannan lokacin wannan abu yana faruwa? To a ganin mu abin da yasa eh, ba a ɗauki matakin ne ba domin babu hangen nesa. Wato shi minista na kiwon lahiya bai yi tsammanin wannan abin ya faru haka ba. Kuma ka manta da cewa muna cikin ƙasa inda da kwai talauci kenan ko da wato al'umma suna son su kansu wannan shaushawa tana da babban matsala domin sai a je kawa wurin sayan wannan shaushawa a ce ma talaka ya ba da jika goma sha biyu zuwa jika goma sha uku na sefa kenan mutanen ba sa da kuɗin to kuma shi kuma gashi gwamnati da ya kamata ɗauki wannan nauyi bai tsara abin ba sai gashi yanzu karab wato ga ga ciwo babu magani kuma babu shaushawa a cikin duniya gaba ɗaya an yi shela an ce mutu yara a kai su wato cikin makarantun ne a yi musu shaushawa ashe ashe babu maganin an je wajen a yi shaushawa yara dole sai su komo gida mahi yawan su ma eh, a bisa wannan hanya suka kuma kama ciwo iri-iri to yanzu kenan kuna cewa wannan maganin dole ne sai mutum ya sai shi da kanshi ba iya ba iya a hospital nan ta birnin yamma a samu a yi musu wannan wannan shaushawa e eh, ka kumanta su ma mutanen opital wato abin ya kai musu inda ya kai musu wato ciwon ya yi karhin ofital domin haka aka keɓe wato wani hili inda duka masu waɗannan ciwo ana kai su a can to can ma ba wuri waɗansu bisa bisa tabarmi ne suke waɗansu basa da ma tabarma kwanta kenan kenan matsalar tana da muhimmanci domin haka mu yau muna kira da babban murya da abokan hudda da waɗanda suke tausaya ma al'umma muna roƙon su taimaka ma Nijar a iya cewa wato 'yan Nijar sun samu magunguna 'yan Nijar sun samu wannan magani na shaushawa domin wannan ciwon a samu a kore shi tunda sanin kowa ne wato duk ƙasashen da suke samun irin wannan ciwo a cikin sauri ake kawo musu wato gudunmuwa sai ga shi nan mu jamhuriyar Nijar muna cikin wannan ciwon ba wanda ya rige mu ba wanda ya dibe mu da, da, da idon rahama ba wanda ya ce ga wato shaushawa ko ga magungunan da zai kawo muna domin wannan ciwo a samu ya ƙetare buriyar Nijar. Ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya, waƙa ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Ga ɗan adam a gida zai ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa. ga ‘yan adam a gidaje ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa. A cikin littafi an faɗa kowaye kiwon lafiya, annabawa ma sun bayyana kowaye kiwon lafiya, manzanni ma sun bayyana yin kyau a kiwon lafiya. Tsafta yau ta zama wajibi in zami kiwon lafiya. muhalli na mu tsaftace ɗaki da kicin baki daya. Rigar sauro na maganin sauro mai sanya malaria. Mu tata ruwa kafin mu sha a tukunyar sha baki daya. Ruwan sha mu nari. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. to amma da yake an samu ɓulla annoba a jamhuriyar Nijar likita zai fara yin magana ne akan wannan cuta ta sankarau. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita da yake an samu bulla annobar sankarau a jamhuriyar Nijar har ma ta kama fiye da mutane ɗari tara. a nake son kaima masu mu bayani dangane da wannan cutar. A da farko me ke haddasa sankarau? To abin da ke kara sankarau akwai kwayan cututtuka sankarau na faruwa domin dalili kamar uku ko hudu. Amma mafi mahimmanci su ne akwai kwayan cututtuka iri biyu wanda ake kira ah, wani virus da wani bacteria iri biyu. To wanda shi ma tsanani shi ne wannan na bacteria shi ne na iya saka mutum da wuri. Kuma akwai waɗansu kan same shi domin ko wani hatsari da suka yi ko kuma waɗansu mutane waɗannan magunguna da suke shi amma yawanci wanda ya fi abin da ke faruwa kamar a Nijar su ne na wannan kwayan cuta ɗin. To kwayan cuta ɗin ana shaƙa ne ta iska koko ana ci ne koko me ke faruwa? Eh ta iska yake yaɗuwa, shi yasa kin san inda mutane ke da yawa ko irin yara ko makaranta inda mutane ke taruwa da yafi yaduwa tunda iska yake yaduwa. Ya alamomin ciwon suke? To alamomin shine zazzabi mai tsanani wanda ke farawa ciwon kai wuyan mutum ya sankare hmm. waɗansu mutane suna amai waɗansu kuma kamar za su ci jin cikin suna ya rude waɗansu kuma za ga suna kamar somewa ko kuma suna somewa ka ba su gane komai duk waɗannan na faruwa. To, likita tun da kasan biya bisa bayanin da ita gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi akan cewa tana karancin allurar rigakafi ne. Eh. Shi yasa ta wannan matsalar ke ta yaduwa. To, eh. Eh, misali kaman a gida idan mutum ɗaya ya kamu da cutar wani mataki ya kamata wannan iyali ya kamata su ɗauka domin kada sauran iyali daga kamuwa da cutar. Tunda wannan abin ta iska yawanci yake yake faruwa to yawanci kada kada a rinka cin abinci ta wuri daya yanda mutum san yanda muke cin abinci tare eh, eh, kada mu eh. cika abinci tare kada mu rika shin ruwa daga kofi daya kuma yawanci yawanci wannan wanda ke da shi ya kamata a sa shi a gefe daya kada ya rinka haɗuwa da mutane da yawa domin zai iya yada shi ta to haka haka yana ragewa kuma tsafta kamar wanke hannu da sauransu yanda dai tsafta mu ta tsafta da yanda ya kamata duk wannan yakan rage tsananin yaƙuwarsa. to likita ka san wannan matsala kan faru galibi lokacin zafi ne Eh. To in kuma za a kwanta wanne irin mataki ya kamata mutane su su ɗauka? To in dai za a kwanta kin san yawanci yadda muke kwanta sai a rufe ko ina. Dam dam to ya kamata in a kwanta din inda iska zai rinka zagayawa inda wuri ba shi da in iska zai rinka bi yana zagayawa kan da yadda tura ke cewa yana circulating haka sosai. To ka san galibi an mutane suna rurrufe wuraren ne don wai ana gunan sauro. To eh. abin ya yi yawa kenan. Me kenan mutum dole dai a bar windo kenan a buɗe ko? Eh dole a bar windo ko kuma mutum na da kamar a ah, irin ah, Gidan sauro? Gidan sauro sai mutum ya amfani da gidan sauro. To eh, wanda ba su da gidan sauro kuma dai dole su bar windan a buɗe haka. Eh wanda dole su bar windan a buɗe haka saboda inda iska ne ba zai fita to wani yake yana son ya da shi haka. To likita na ji an yi bayani akan cewa an cutar ta yi tsanani har ma ta kan yi kisa ko kuma ta sa ma kwakwalwar mutum ta dace da eh, ta eh. lalace kai to wani matsayi ciwon zai kai har ya haddasa wannan matsala haka. To yawanci yawanci inda kin sa abin da ciwon yanda yake shine in ya shiga cikin bayan ta shiga cikin dan adam kin san akwai wani abu mai kaman fara da ke ke rufe kan kwakwalwar mutum da har bargon da ke kashin baya din nan wanda ake kira spinal cord eh. wannan kwayan cutar takan sa wannan ta kumbure ne kada ta kumbure to in ta kumbure ta kan matsa kwakwalwan da shi wannan abin da ke cikin ɓargon kashin dan adam to in yana haka wannan in ya tsanani yana iya kashe mutum da sauri haka to eh shi yasa an kwana sai zai iya halaka mutum hajiya to likita misali kamar a nan kasashen da suka ci gaba idan hakan ta faru ana karancin alluran rigakafi akwai wani mataki da ku likitoci kuke ɗauka ne to a nan kasa in ya faru kamar nan kasashen ya faruwa akan a jami'o'i da makarantun secondary school to in ya faru a irin wuraren nan abin da ake akwai irin kwayar magunguna da ake bayar waɗanda suke da suka kamu da ciwon da kuma duk yaran da suka yi kusa da su ana ba su wannan maganin wato kwayoyin eh. magungunan da ke kashe kwayoyin cuta da ake cewa antibiotics eh, ake bayarwa eh, sai a ba su to in suka sha yana kare su haka yasa a bai bai masu illa sosai ki ba ma kin san wuraren bamu da irin waɗannan magungunan shi akwai takamaiman irin da bamu da shi ne ko ko kowane irin ƙwayar maganin kashe kwayan cuta zai taimaka ba kowane iri ba ne yawanci akan ɗauki shi ƙwayan cutar ne a haɗa shi da wanda ke iya kashe shi to wanda ke iya kashe shi a baya ran to Allah ya sa mu kai ga wannan matsayi <laughs> amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu salama da masu sauraronmu. mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai To a gaishe ki, kafin mu kammala gasar filu gumal ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To, wani ji cewa a jiya Alhamis ne masu zanga-zanga a birnin Baltimore suka gudanar da wani gagarumin maci ta tituna a birnin, yayin da ake ƙara samun raɗaɗa dangane da sakamakon binciken da 'yan sanda suka gudanar game da mutuwar Freddie Gray. A jiya Lamis ne a Nepal ma'aikatan agaji suka ceto wasu mutane biyu daga baraguzin girgizar ƙasar da ta faru ƙarshen satin da ya wuce. Abin farin cikin na ba bai ba, yayin da adadin waɗanda bala'in ya halaka ya kusa kaiwa dubu shida. Rundunar sojin Najeriya ta faɗi cewa ta kubutar da wasu mutane 150 da mayakan Boko Haram suka kame. Mai magana da yawon rundunar kanar Sani Usman ya faɗa wa murya Amurka cewa dakarun sun ceto kusan yara ɗari da mata hamsin ranar Laraba yayin da suke kutsewa cikin dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin ƙasar. Dajin Sambisa dai akwai sansanonin 'yan ƙungiyar Boko Haram da yawa kuma ana kyautata zaton a nan ne 'yan ƙungiyar ta kai dubban 'yan ƙasar da ta sace a cikin 'yan shekarun nan. sojojin ruwan amurka sun fara raka duk jiragen 'yan kasuwa da suke ɗauke da tuta amurka har zuwa mashigar ruwan hamas daga bakin kogin fasha domin tabbatar da cewa iran ba ta yi musu katsalandan ba jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce an ɗauki wannan mataki ne a zaman martanin kan abin da hukumomin da suke washington suka kira takala daga iran to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna sake miƙa ta'aziyyarmu ga iyaye da 'yan uwan marigayi jami'in 'yan sanda asp baba ibrahim da suke garin ragon a azarai musamman ma babban wansa rabar muhammadu dan amarya da ke garin bayara a bauchi saboda kashe kanin nasa asp baba ibrahim da wasu barayin shanu suka yi a katsina ala allah ya bada dangana ya kuma ji kan marigayin da rahama amin Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Sarfilu Hashin Gumal wanda ya taya ni gabatarwa da wadda ta ba da umarni Julie Lester Gresham da kuma mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku bi mu a shirinmu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.